daukan matakin sallamar brigadier general aliyu momo daga kan mukaminsa na soji ya biyo bayan bincike ne da rundunar sojin najeriya ta gudanar game da rawar da sojoji suka taka a zaben da aka gudanar a jihohin osun da ikiti da kuma zaben shugaban kasa da aka gudanar a shekarar bara har layo rahotanni sun bayyana cewa akwai wasu jami'an sojin guda goma sha biyu da yanzu haka aka mika su ga hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa efcc domin gudanar da bincike a kansu bisa zargin da ake masu na karban na goro daga hannun wasu manyan jan siyasa na kasar a lokacin wancan zabe da aka gudanar daga cikinsu kuma akwai manjo janar guda uku da kuma wasu birgediya janar janar guda uku da hafsoshi masu mukamin kanar guda hudu da kuma laftanar kanar guda daya kakakin rundunar sojin najeriya kanar sani usman kuka sheka wanda ya tabbatarwa yan jaridu da daukan wannan mataki akan hafsoshin sojin ya kuma ce tuni aka tura kaftin Sagir Koli jami'in asirin sojin nan da ya fallasa wannan abin kunya a wancan lokaci domin karo karatu a wata ƙasa ta ƙetare da ba a bayyana ba a sabili da matakan na tsaro. Kanal Aminu Isa Kwandagora tsohon sojin ƙasa ne a Najeriya ya bayyana cewa binciken da aka gudanar yana bisa doka kuma kamar da tsarin soja ya tanadar na bin umarni ne idan kuma soja ya bi umarnin da bai dace ba zai iya fuskantar hukunci irin wannan. in dai ita ta ɗauke eh, ita ta ce maka sayi ita za ta na wani wannan ko me ya faru amma an kai da kanka ka tafi ta ce wai kai ka iya to wannan ruwanka abinda duk ya biyo kai kadai ne babban darasi ne wanda ke son ko sha'awa su bi 'yan siyasa suna rawan 'yan siyasa ko ko suna bin su suna kaɗan kaɗan To koya 'yan siyasa suka ji game da wannan mataki da rundunar sojin ta dauka akan waɗannan hafsoshi na soje Malam Abdu Abuja wani dan siyasa ne mai kuma sharhi akan harkokin yau da kullum a kasar Alhamdulillah ai 'yan Najeriya sun ji daɗin wannan matakai da aka ɗauka na ba sani ba sabo kuma abin da ya kamata a yi dama kenan saboda mutane na haɗa abubuwa wanda yake bai kamata ba siyasa daban aiki na jami'an tsaro daban yake saboda haka bai kamata ce jami'an tsaro suna shiga harkoki na siyasa ba nan gaba mutane za su yi takatsantsan daga mu 'yan siyasan da su ma jami'an tsaron ba za su tsunduma cikin abin da ba nasu ba insha Allah. A watan Janairun bana ne dai shugaban wannan kwamiti na rundunar sojan Najeriya Manjo Janar Adeniyi Oyebade wanda ke zama babban kwamandan rundunar soji ta daya da ke Kaduna ya mika rahotonsa ga babban hafsan sojin Najeriya Lieutenant Janar tukul Buratai wanda kuma hafsoshin soji 23 da ƙananan sojoji 100 da fararen hula 62 suka gurfana a gaban kwamitin domin ba da shaida da kuma ba da kariya game da zargin da ake masu na ruwa da tsaki a harkokin zaben da ya gabata a wayannan jihohi guda biyu na osun da kuma ikiti babin ya murai amurka daga lagos